Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko Makeri. A jiya Juma'a kasar India ta kafa tarihi karo na biyu jere wurin harbuwa da cutar coronavirus a rana yayin da ta sha fama wurin bada na'urar numfashi da wasu kayan jinyar gaggawa sakamakon yawan karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da ba su iya numfashi. ma'aikatar kiwon lafiyar kasar da ke kudancin asiya ta ce mutane 332,730 ne suka harbu da cutar tsakanin sa'o'i 24 adadin da ya haura na shekaran jiya alhamis 314,835 a yammacin indiya gobara ta tashi a asibitin vigivalab ta kashe akalla masu fama da covid-19 goma sha uku yayin da aka kwantar da wasu guda shida a asibitoci a new delhi babban birnin kasar inda ba su samun na'urar numfashi ko kuma na'urar numfashin ke gab da karewa babban likita mai ba da shawara ga gwamnatin shugaba joe biden a kan annobar dr anthony fauci ya faɗa a jiya juma'a cewa amurka tana yunkurin taimakawa indiya ta dakile tashin cutar ta hanyar bata gudunmuwar fasaha da kayayyaki mutuwar shugaban kasar chadi idris dabi ka iya zama gagarumar koma baya ga yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin sahel mai fama da tashin hankali a cewar 'yan raji a chadi da 'yan siyasar afirka da kuma masana harkokin tsaro da daidai shugaban mai shekaru 68 da haihuwa ya rasu ne a ranar litani daga rauni da ya samu yayin da ya kai wa sojojin kasar ziyara da suke yaki da wata kungiyar 'yan tawaye mai neman kawo canji a chadi wato fact a takaice a makon da ya gabata kungiyar ta kara dannawa daga arewa zuwa babban birnin kasar injamina masu lura da al'amura a cikin kasar sun ce rikicin siyasar ka iya yin sanadiyar manyan kalubaloli a kasar da ke afirka ta tsakiya hukumomi a faransa sun tsare mutane uku kana sun kaddamar da binciken ta'addanci bayan da wani mutum ya kai hari kana ya kashe wani babban jami'in dan sanda da wuka a jiya juma'a a wata tashar 'yan sanda a wata unguwa a birnin paris jama'an sun ce akalla wani dan sanda da ke wurin ya bude wuta akan maharin da aka gano shi mai shekaru 36 dan kasar tunisia mazaunin faransa kuma ya samu mummunan rauni rahotannin kafafen yada labarai sun ce mutumin bai taba aikata laifi a baya ba kana 'yan sanda ba su da sa. a wani sakonsa na twitter shugaban faransa emmanuel macron ya ce kasar tana tare da babban dan sandan da aka kashe da iyalansa da kuma abokan aikinsa da ma rundunar 'yan sandan kasar baki ɗaya ya ce a wurin yaki da 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci ba za mu ja da baya ba Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Batu da ake Rasha ta fara janye sojojinta daga inda ta jibge su a yankin Crimea da kuma iyakarta da Ukraine na zuwa yayin da kasashen yammaci ke matashiya inda suke bukatar jami'an Moscow su tabbatar da gaskiya kana su janye daga duk wata barazana na ayyukan soji. Jami'an yammaci sun faɗa a jiya Juma'a cewa suna lura da halin da ake ciki. amma kuma suna taka takatsantsan da aiki da tabbaci da rasha take bayarwa mun ga irin kalaman da rasha ke yi akan yadda take kammala ayyuka in ji sakataren jarida na pentagon john kirby yana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a jami'an diflomasiyyar amurka su ma sun biyo sawu inda suke kira ga kremlin da ta yi bakin kokarinta ta rage tankiya a yankin a ƙarshe amurka tana sake dabarunta na jirgin sojoji a gabas da tsakiya da kuma yankin asiya ta kudu domin ba da kariya ga sojojin amurka da ke shirin barin afghanistan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar a jiya juma'a cewa sakataren tsaro lloyd austin ya umarci manyan jiragen ruwa masu daukan jiragen saman yaƙi da su ci gaba da zama a yankin na ɗan lokaci wasu manyan jiragen yaki kuma na kan hanyar su zuwa yankin gana akwai manyan jiragen sojojin amurka na b-52 a wurin muna so mu yi wannan aiki laman lafiya bisa tsari kuma bisa ka'ida To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ba ɗauke da saƙo ga al'ummar Najeriya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, babbar kasa ku zo ni kishin salam salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai kirista mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta kafin samun 'yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kassara ta yan uwa fa kungiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin tazarce ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya Najeriya Najeriya Najeriya babbar kasa arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu Sarki ɗaya roƙo muke ka samu dace gaba daya ka yalwata ka ɗaukaka ƙasar mu ai Najeriya a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya. Nigeria, Nigeria, Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri da fatan kuna lafiya kuma. lafiya lumi ya aka ji da kishin ruwa. Alhamdulillah muna nan muna yi An gama goma na marmari ko? Yalla eh. <laughs> ya taimake ka muna gida bangan. Mm, haka ne. Bangan kwane ba kowa ba. Eh, Baki ga kowa ba gaskiya. <laughs> Bangan mm. azumi da yake ba manya kashi ba. Eh, an ce mai <laughs> sudan mata ce amma malam tana wahar da maza. Allah ba, Allah a duk hatsatsiya ce shi da yasa ana kwali rana aboki. Eh. Sai rugo Amerika ya yi azumi na ce amma kuma ya gabu da awoyi masu yawa. Eh, kwarai kuwa, <laughs> ko ina da irin dashi. Eh, to Allah sa gaba lafiya. Amin sun amin amin. To me dauki hankalin ka Amurka wannan makon na gaba. To alheri ba wani abu da zai dauki hankalin mutum ana Amerika a cikin san banda batun hukuncin nan da aka zantar akan dan sandan na farin fata daga Minneapolis wanda ya kashe George Floyd. a lallai mutane sun yi tsokaci akan wannan hukuncin da aka yanke galibi mutane ne suka ce an yi wannan abin ya yi daidai kuma mm. kina tune kafin yanke eh. hukunci ina jin akwai dan tankiya da aka samu a wasu jihohi suna jira idan ba a yi hukuncin nan yadda za a wato ba a yanke hukuncin da za a ja kunnen wannan dan sandan ba to lallai da mm. za a samu damuwa kwarai da gaske a cikin kasar to amma hukuncin mm. da aka yanke shine abin da ya kwantar ma wasu da hankali suna ganin kaman to ba laifi wannan zai zama izina da saura kuma masu neman um, musgunawa bakar fata a amerika sai kuma wani abin da shi kuma ya dauki hankali na shine a dangane da wannan batun shine kamar yadda ake bayyanawa abin eh, yadda kafofin sadarwa suka yi tasiri a wannan a wannan lokacin da suna cewa ba don hotuna da aka dauka kuma aka yi ta yaya ta ba haka ne ya zama eh, hoto ba ka karyata shi hmm. waɗanda ba su gani ba suka gani waɗanda ba su san yadda abin ya faru ba suka sani to suna faɗan cewa yanzu zamanin da ake cikin nan kafafen sada zumunta za su taimaka wajen ganin cewa an yi ma waɗanda ake keta hakokinsu hmm, adalci. Haka ne. To Allah Allah ya ba mu zaman lafiya da a duniya baki ɗaya kuma kyautata rayuwar mu a kowace lokaci. Amin sun mamin. ba bari mu buɗe wannan babi da miƙa gaishe-gaishe. Za mu fara da miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga yahaya Joseph Shagaya da kuma Tasha Aminuwa Batimawus. Allah ya sa na faɗi sunayen kunnen daidai waɗanda za a ɗaura ma aure. a ranar 1 ga watan mayu shekara ta 2021 wata mai kamawa kenan mm. za a yi wani auren ne a majami'ar ekuwa church newton jos da karfe goma sha ɗaya na safe allah ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare amin sun amin to sai kuma wani babban auren da aka yi a kumasi yalwa wanda za ku oh. taya Adnan Hussein da aka fi sani da Prince Hakim a cikin watan azumin na aka daura auren kin san akwai albarka ciki da sosai. Yawwa. Wato amma na gomma na ce ba eh. kowa za a ce bakin shi a rufe kake nan ba liyafa. Ina ai za a sha budiri bayan sallah da yardar Allah. <laughs> Za a sha <laughs> buki. zai ce dabara ce O oh, eh to amma dai amma akwai cin sakwara bayan sallah kowa ba saboda haka nan eh. ba kashe kuɗi eh, to kaji wannan aure ayi <laughs> ne a sun ah, bi ayi ne tsakanin adinani hussein prince hakim kenan da uwar gidansa wato hajiya kenan wanda aka daura a cikin azumin nan kamar yadda na faɗa kuma abokan ango manyan abokan ango wato jibrin diko da aka fi sani da ukokun da da abdulmagis asidu na alfa radio da alhaji gurunshi da salu wato da baban yariya da amadu bebeji da yushau beti duk sun ce da samarin yalwa suka ce Allah ya sanya alkhairi cikin wannan auren da aka daura. To amen su amen Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare butuka raba. gaisuwar ta'aziya ga iyalin abdon dalla da matarsa sanatu domin rasuwar dan farinsu andrew dalla allah ji kama mutum allah kuma ya kyautata namu karshen amin su amin sai kuma ta'aziyya zuwa ga sarkin zabarmawa na accra kenan mai martaba alhaji furo umar tanko na rasuwar yar uwarsa maryam abubakar da aka fi sani da ladi wacce Allah ya mata rasuwa a Mali a makon da ya gabata Allah ya ji kanta. Kana muna mika ta'aziyya zuwa ga Malam Ahmad tijani Lawan tsohon ma'aikaci a DW Hausa da kuma Malam Nasiru wanda shi ma har yanzu yana DW Hausa da baki ɗayan gidan iyalan Malam Lawan na kuma suke da na rasuwan ɗansu Faisal Abdulaziz wanda shi ma ya rasu a makon da ya gabata. To Allah ya ji kansu baki ɗaya mamar marigayi Hajiya Jami da iyalinsa Allah ba su hakurin wannan rashi. Amin su Muhammad. Ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran. Baba ka san makon da ya shige hmm. kamar yadda muke faɗa kowane lokaci mun kafa labarin da muka bayar hmm. a shafinmu na sada zumunta facebook haka muka kuma nemi masu saurare su raba su yanke hukunci akan hmm. wannan labarin bafin latinin nan wanda ya sha rake manto sandan shi ya eh, koma yana zaune yana jira ka mashi yana jira zo bai da sanda <laughs> yawa to buka da shi mai ba da labarin nan usman ya ce hmm. wai shin kunya ce ko kuma wauta ce to fa wannan dai ba kamar labarin da muka kafa makon da ya shige ba wannan dai kila a ce an yi kunnen doki domin kowa ya ba da ra'ayin kamar yadda muka faɗa za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuka kafa a shafin na facebook bari mu fara da ra'ayin kongom mm. ma mela adumci ya bushe da dariya shi wato dan nijar ne mazaunin libya ya bushe da dariya ya ce suna <laughs> ganin shi ba mafi latanin ne <laughs> ya ce wai ko kunya ce ta na ci komawa da rafin fulanin nijar ɗin bayar rubuta ce kunya ce eh. ta na ci komawa sai kuma aboki jagaba ya ce wauta ce garba na hali kamba kamba cewa ya wauta ce ta hana shi usman abdu mani daga buti jihar difa jamhuriyar nijar dariya ya yi sai suleiman yusuf da hassan aliyu akwai yakubu ahmed shaibu da mm. aminu adamu malam maduri mm. da abubakar sadiq awaisu da babajo e bawa saminaka da salisu imamu sa'ad dukansu suka ce kunya ce sai kuma sale muhammad sale da mare ya <laughs> wuce da dariya <laughs> ya ce shi kuma shi ba ce kunya ce ashiru hassan tigno mm. da aliyu umar da Hassan Nuhu da Ada Yu Ahmed da Alhaji Kabiru Highlanders da baban gida Mamman Barde su cewa suke kunya ce. Ashe sun san Fulani da kunya. Kwarai kuwa. To sai kuma wani ina jin shi lace ne da ake kira wato sarauta kaura azare kenan. Ya ce ai ku ba da eh. amsar ku. Ya ce mu irin mu ta Fulani a gaskiya muna ba da eh. gudunmuwa sosai mu ba mu san ba yadda aka yi hakan ya faru ba amma ku huta lafiya VOA Hausa. <laughs> Eh sai kuma ki eh, cewa ko wai mu ba da amsar mu. <laughs> <laughs> Sai kuma Ibrahim Lawal Guyo Lawal shi kuma ya ce tsammanin sasanti ne kawai. sai kuma Ilyasu Abubakar IKD Potoscom ya ce wauta ce kurum. irin nashi amma ba kunya ba kam da kuma suleiman isyaku ya ce hauka ce kawai kai <laughs> eh, sai kuma tukur pmc remawa daga birnin accra shi ma ya ce a gaskiya kunya ce da akwai kuma bello musa dahiru ya ce fullo to wannan sai a bar haka da kuma wannan malam maduri kawai ya rubuta ya ce tafti jam lallai jiran gawan shanu a wato ana jiran gawan shanu a nan amma fa ni a gani na a bar ya huce watakila ya san lallai hanya ce da mai rake ke bi so ya bi ne ya <laughs> tsaya wuri da ya san ya masa lauya kenan <laughs> ya masa lauya haka yake <laughs> to ga al'amin Yakub shi da ya ce ban da dai sheri. Mm. <laughs> Na gama ku dana shi shi ku dana fulani sheri sai Safiyanu bin Usman da Baba Gana Alhaji Isa da Masak. Mm. Da Umar Usman Barahaje Wailo da Hassan Aliyu Kujama sai Fa'ilu Dan Ladi Mahuta. Mm. da abdulkarim salisu da tanimu mj da musti mustapha Hmm. daga waɗanda suka ce wauta ce akwai wanda suka ce ƙauyanci ne hmm. <laughs> shi kuma eh, da basage ce gaskiya a nawa hmm. kunya ce to dago ma ka ce komai kirkin ka baka gama eh, kasuwa da gaisuwa eh, to wato waɗannan soshin suna nan da yawa duk bakin waɗanda suka samu amsa wannan tambaya muna musu godiya kwarai da gaske za mu sake kafa labarin da za mu bayar wannan mako domin ku yi tsokaci a kai mu kuma karanto wani daga cikin labarin da kuka eh, aiko mana. To kafin mu jire bari mu mika gaisuwar fata alheri ta a bari ya huce mm. zuwa ga Anas Muhammad warawara baban Bilal. Muna gaida Haruna mai garin warawara da mm. Jibo mai nama sai Salele Bakanike da Abdullahi Jika da Malam Aliyu Jibrin Barbe. da hali dan bature samilaka da hassan musa kambili da sanusi giza warawara da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwa bar ya huce zuwa ga ma'aikatan gaskiya talabishin wanda suke daukan shirye-shiryen sashen hausa daga birnin accra da kuma wato eh, hijira tv da farko abdulwahab jawando da kuma hawawa abdulkarim young pioneers da shaibu salu sarauta da idris abdallah bako da ayubu hudu da muhammad abdulmomin da halima sadiya wato abdu kenan da malam mai rago jibrin abbas da alhaji papa angola to sai kuma hijira tv wato alhaji hamza adam kenan wanda ke gabatar da shirye-shirye a wurin to sai kuma hajiya aisha Obatampa da hajiya lami babyface da hajiya hafsat kadir english wato gimbiya ke da da umar khair jafar da asamawu ashar da fatar an tashi lafiya masha allah gaba yau labarin da za mu karanta labari ne na ɗaya daga cikin masu sauraron mu a yau da kullum wanda kuma suke yawan bin mu a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Hmm. Makon da ya wuce ya ba da labarin wani bafin latani da mai wasan kura ko? To, eh haka. Sai muka ce ba mu fahimce shi ba, eh. sai muka ce ya sake aiko mana to ya sake aikowa. Amma Eh. yawwa ya <laughs> gyaggyara amma ya ma yi amma kuma har yanzu karshen labarin inda shi ne eh. ainihin bamu mu fahimce ta ba eh. sabili da haka idan kana da lambar wakilinmu murtala faruk sanyina a nan sokoto kana iya tuntuɓa shi ka ba shi wannan labarin baki da baki to amma ga wani labarin da ka to ki ɗauka labarin fulani murtala zai yadda a yi yana da zaɓi ne babban lata ne ba shi labari ya ya ɗauka ah, <laughs> ba shi da zaɓi to shi har yanzu dai hmm. shi jibrin umar eh. na basa eh. yawa <laughs> har yanzu jibrin umar na basa nan dai ya aiko mana da wani labarin wanda na fahimce shi kuma zan a bada shi wato ya ce labarin shi dai da farko ma shi ya amsa wancan wancan tambayin ya ce wauta shi ta na eh, wannan mm, mm. <laughs> ko ba haka ɗan sanda shi to sai ya bada wani labari ya ce eh, wani saurayi ne aka yi wa aure ashe shi wannan saurayin da aka yi wa aure har lokacin da ya auren nan yana fitsarin kwanci. Mm, to. <laughs> Eh, ita kuma ba ba. Allah sarki. Shi kenan ranar da aka yi aure aka ci sa'a ya maka fitsari. Ya kwanta ya maka fitsari da ya kari ya waye ya ya rasa yadda zai yi. Yo Allah. Ya kwaci kanki ya eh. amarya ya maka fitsari. Eh. Sai shi kenan da ya taba gado ya ji ya kalli amarya sai ya tambayi amarya ya ce mata wai eh. idan kika yi mafarki na zaki da kura eh. suna binki eh. kika yi wai zaki da kura suna binki ya zaki <laughs> lalle ne ya za ta yi <laughs> yadda ai sai amarya ta ce taɓijan eh. taɓijan wallahi tallahi sai ma ka fitsari eh, idan sai wannan mugun mafarki eh. wallahi tallahi fitsari zan baka subhanallah ji to shi ba abin da ya gaji ke da ko shi kenan sai an ya ce hmm. ya ce hmm, hmm. ai abin da ya same ni kenan na yi fama da <laughs> zakin nan ya ta tsari gaba na gudu na gudu kenan kuma na gudu kwacin sai kuma na kura ta taro ni na rasa <laughs> gaskiya dole tsula ah, dole tsula abin da ya same shi ke ya tsula eh. ba yadda ya yi sai da ya fitsari to ai <laughs> gobe ai gobe kuma ya samu wani ƙaryen yayi don saboda ya dinga da ai <laughs> jibirin ya ce ya ce wai ba wai a tsakanin ango da amaryar nan wane ne ya fi raki to shi ke da zan ba da zan ba da ra'ayi na amma dai bari ba ma masu saurare eh. ba fitsari kadai za ta ba za ta tutu ne ta fitsari ta fitsari a ah, haba eh ta tutu ta kuma fitsari sai ta shi eh. ka a fitsari ne ma kawai yayi bai tutun gaskiya shi yayi lamba da bai yi lamba ba A'a ya yi ta maza. Lalle ne na shi da ya zo da sauki ke da. Ya yi ta maza shi. Da mutum wani tsari da kawai ya baka ta goma. Eh haka. Na ka kwanta ya baka fitsari. Ya ba da kuma mafarkin me ya yi. <laughs> To masu saurare shi ne na su na so ku bayyana wane ne ya fi raji a cikinsu nan ita wannan amarya da za ta yi tutu ta fi tsari da mm. <laughs> ko kuma shi wannan wanda ya maka fitsari eh, <laughs> shi dai ya riga ya yi <laughs> na ga malama juna na daga ba da hannu da haka tilas mu zafirki kamar yadda muke faɗa kullum idan kuna da naku labarin za ku iya zuwa shafinmu na sada zumunta facebook karkashin shirin a ya huce domin bamu naku labarin kuma yanke mana hukunci tsakanin wannan ango da amarya yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri albarkacin watan ramadana da muke ciki yanzu kuma sai karatun kur'ani daga bakin ƙananan yara اسمي نالا فردوسي إسحاق من تحفيظ القرآن في Islamic Academy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من وجزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا kafur. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.